askalam da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saurara da ku bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin sha barun namu na lokaci wanda kuma muka shirya za mu gabatar muku da su a yau a jiya ne wato goma na karshe suka fara wanda kuma a cikin wannan goma na karshen ne ake wato gudanar da wato kiyamar lele da kuma wato tarfan daren lailatul kadari me ya kamata a ce musulmi ya yi amsa daga bakin daya daga cikin wato limaman masu bada sallah a garin nan a cikin goma na karshe nan ne ake alkhairi alkhairi gaba na Allah ke saukar da shi tunda a cikin shi na ke samun wani dare wanda albarkar shi ya fi na wata dubu wata dubu kuma suna shekara 83 da yan kai to shi wannan manzala sallallahu alaihi wasallam idan an shiga wannan yanki na karshe goma na karshe yana ta da iyalansa gaba daya yana ce musu ku tashi yanzu ba lokacin kwana bane a raya dare ta karatun alkur'ani da nafilfilu da addu'o'i da sauransu sannan kuma shi yana koma gaba da cikin masallaci yana itikafi idan an shiga cikin wannan goma na karshe yana sallah asuba sai ya shiga cikin inda zai yi tikafi shi manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan rasuwa shi ma mata suka ci gaba da yin wannan sun ci gaba da itikafi a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina to shi yasa shi musulmi idan Allah Allah ya bashi dama yan rayu har ya shiga cikin wannan ah, goma na karshe to yayi kokari ya yawaita ibada da karatun alkur'ani da addu'a da sauran abubuwa na alkhairai saboda Allah da ya san in za mu iya samun wani wata dama ta ramadan a gaba to shi yasa akwai bukata mutum ya dage ya yawaita wannan abubuwa haka tun da aka ce wato an dauke dokan nan da take rufe wato masallaci koko take kawo take tsaida wato yin sallah a jami'i da kuma wato hana yawon dare a cikin birni mai tuntuni dai mutane sun fara tofa albarkacin bakin su wasu suna gani hakan yayi daidai wasu kuma suna gani akwai gyara a cikin wato wannan doka da aka dauka ga dai yanda wasu da cikin su suke faɗi wannan bude masallatai da aka yi matsayi na ɗan ƙasa abu ne mai kyau abu ne wanda ya dace kuma zai kawo mana kwancin hankali zai kawo mana waraka daga wannan cuta da ake tunani mai suna coronavirus covid-19 kenan alhamdulillah ku burfe shi wannan da aka ce an daga abu ne mai kyau wanda ya dace saboda tun da aka ce an daga daga jiya wallahi tun jizutar da aka fara tuwa-tuwa ta mutane abubuwa ake yi kai alhamdulahi kai dai wanda hutu da yawo da daren nan ya gani saboda kamar ba a taɓa yin abun nan duk wani razana da ake yi ana sa mutane tsoro a ransu mutane daga lokaci ya suna shiga gida su je su kwanta ko in ce kaso da aka sa mutane abin mun Allah ka mana karshen shi to wannan godiya da aka yi ai sai a ce an gode Allah an gode ya shugabanni da aka buɗe tunda shi bala'i in ya zo a shiga masallatayya a roki ubangiji shi shi ya sabko shi kuma shi zai yayi shi ai sai a roki ubangiji ya yayi abin ai ba laifi bane wanda mai da aka yi an ji daɗin haka kuma Allah ubangiji ya taimake mu a roki Allah Allah ka yayi wannan abu kuma Allah ka zama lafiya cikin ƙasa Allah kawo damuna mai albarka a cikin ƙasa shikenan haka tunda wato ƙasar mu ta fara kam fara samu wanda yake dauke da wannan cuta ta wato coronavirus zuwa yanzu masu sai da dabbobi wato na kokawa cikin kasuwanni daban-daban wato ya biyo hakan ya biyo bayan wato rihe hanyoyin da aka yi wanda ba kuci mota ko kuma ba kowa yake fita ba da kuma rashin samun wato masu sai a cikin kasuwanni kada yanda wasu daga cikin su suke faɗi. kasuwanci na yanzu zai sai dai hakuri saboda lokaci ne ya ɗauko shi ba son mu bane ba kuma son kowa bane lokaci ne da Allah ya riga ya kawo kenan ko dole sai mu hakurta mu yi shi yadda ya kamata ka san shi duk abin da Allah ya riga hukunto bakin da Allah ya buɗa kuma duka Allah bai hana bai abin da ya ci saboda yanayin abu ko da ya zo za a samu kuma wani lokaci da Allah ke kawo saukin komai irin yadda duk ya kamata muna samu muna samu kaɗan kaɗan ɗin da ke zuwa muna sayarwa a inda ba su zuwa suna fita daga ayaru daga balle yara daga torodi daga su hamdulillahi da sauransu duka suna zuwa akwai tsada kin san lokaci ne yanayin lokaci ne da allah ya riga ya kawo kina abin da allah ya riga ya kawo dole sa musa hannu bi mu karba saboda dabbobi lokacin da duk lokacin zahi ya kama to tana da tsada zuwa lokacin da damana ta faɗi duk tsada gare ta amma in damana ta riga ta sauka kuma duka al'amarin zai allah zai sauka shi komai zai koma daidai yadda kowa ya san shi akwai irin na irin gwargwado yadda suka kasance ga sunan dai kuna gani dai akwai dabbobi amma babu ciniki saboda babu ciniki masu zuwa su ɗauka su sai da dama runza ne ke zuwa suna ɗauka suna yankawa su kuma to ba su samu saboda su ma suna zuwa ƙauye suna jira suna sai yadda kwalke ke zuwa yana sai haka suke su ma suna zuwa ƙauyuka suna sai kenan kaga ba a samu irin yadda aka samu da can baya yadda ake samu ana sowa walake su so su kawo su sai da eh, runzawa yanzu babu wannan je da kan shi ke shiga mota je can kaso kawai je so ya zo yanka abin shi kaga ba mu samu irin na daure dole kenan akwai matsala tsakaninmu da sai da sayarwa saboda ba mu samu yadda muke so irin na daure haka wato a jiya ne aka yi bikin rana goma sha uku ga watan mayu ranar mata wato ta nijar wadda wato suke biki a cikin da kuma nuna irin yadda wato suka yi gurmaya a lokacin da za a gudanar da wato conference na sunar sai dai a jiyan watan wato sun yi abin da wato ba saba yi ba hakan kuma ya biyo bayan wannan cuta ta coronavirus da ta damu addabi wato duniya gabaki daya kadai irin yadda wato matan suka gudanar da harkokinsu kuwa san 13 mai sallah matan nijar ce to kenan kuma muna cikin wani tashin hankali muna cikin wanga bala'i na covid-19 da ya zo kenan ba wani zuciya ta murna gare mu ba illa mu taso lalle sallar mu ce mai mu gwadi bakin cikin mu kuma mu zo mu yaƙi waga annoba da ta shigo mana cikin ƙasa to kun ga akwai mutanen da har yanzu ba su yarda da ciwon nan ba akwai shi amma ba su yarda da shi ba to shi da muka ce mu hito mu waye musu kai ballantana mata waɗanda bar su da karhin su tsaya su saurari abin da ake yi waɗansu ba su ma san da akwai ciwon ba ba su san matakan da ya kamata a ɗauka ba a kiyaye wannan ciwo shine yau muka hito maimakon mu tsaya mu sallace sallace a ci a sha da deja azumi ne muka ce to mu zo mu waye musu kai mu taimaka musu da takunkumi mu taimaka musu sabuni na wankin hannu da wannan soyuka na saruwa a waye musu kai su san inda duniya ta yi ni don su kare kansu don kai kana saidawa ana zowa a saye in kai yadda ke sai da baka da shi mai zowa tana yiwa yana da shi kenan dole mu zo mu waye musu kai mu ce musu ga da ake umfani da wannan abun eh, ga da za a yi a kiyaye wannan ciwo eh, da sahi da muka ta wajen university tunda yan university su su kai kira sun ji ministan din mata da kungiyoyin mata eh, suna nan suna wannan activity din bayan aka fara ba an dade ana yi sai suka ce to su ma suna son a taimaka musu don shi an muhari muka ta university muka bada muka wuce muka ta police secure su ma muka taimaka musu muka gwada musu yadda za su aiki da shi muka gaya musu menene umfanin shi sannan muka wuce muka yi kasuwa eh, ta kina habu ta yantala daga ce yanzu muka zo na wuri wa'yan ga 'yan gudun hijira su ma a zo a waye musu kai tunda mun ga ba su da su ma bai kula da su don muka ce mu zuma a sa cikin wannan sensibilization da muke wayewa kai da muke mu taimaka musu da abun takunkumi da sabuni don su kare kansu mata mu ya kamata mu hito mu hito mu waye mutane kai dabar wayewa kai ta fara daga gidajenmu in muka yi gidajen mu muka yi hakkin makwabtaka shi ma a waye musu kai duk inda muka san ya kamata a je a waye kai ya kamata mace kan mu kwanta in ka kai kiyaye gidanka ka na hita waje na iya je ya ɗauko ta kenan makwabta in ka hidda hakkin su ma ka waye musu da kai ka gwada musu abin da matakan da ya kamata ya ɗauka shi ne kai in Allah ya yarda dan Allah ne muke roƙo shi ke sa ciwo shi ke ba da magani muna roƙon muke tsammanin da eh, gudunmawar mata in suka haɗa kai suka kawo gudunmawa ga annoba in Allah ya tana barin kasar ga duk duniya ma muna son shikenan nan muka kawo ƙarshen shirin namu abin da malaman da kawo matar muku da shi ni da na rubuta na karanto nike ce muku huta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwa mai komiyar da mu huta lafiya sai an jiwa mun gode